malam mutum ne bai samu sallan magriba ba sai ya zo masallaci ana jam'in sallan isha'i sai ya bi su da liman ya ɗago sujadar raka'a ta uku shi sai ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama da sunan ya yi magriba to malam hakan yana da asali a shari'a musulunci kuma idan ya inganta to malam za a rubuta masa ladan jam'i to wannan matsala ce da malamai suka yi sabani akan ta sosai shine suke ce mishi khilafun niyyati ko ikhtilafun niyya ya zama kana bin wani limami sallah amma kai sallar da kake yi daban tashi daban shine suke ce masa ikhtilafun niyya malamai sun yi sabani akai wasu suna ganin za a yi wasu suna ganin ba za a yi ba asalin abin da ya jawo asalin abin da ake koma zuwa gare shi ne hadisin mu'az mu'az ibn jabal radiyallahu anhu mu'az ibn jabal sai ya zo ya salla, jabir abdullahi ya rawaito hadisin amma abin ya faru da mu'azu dan jabal mu'azu dan jabal zai zo masallacin annabi sama ala ramma ne shi in aka yi sallar isha'i wannan sallar isha'i da zamu yi ta yanzu insha Allah to sai ya bi da yabo manzo Allah su sama sallah sannan kuma sai ya koma unguwarsu sai zai ja su sallah to sai malamai suka ce sallar da mu'azu yayi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam za a dauke ta wace ce za a dauke ta a matsayin yayi farilla ne ko yayi nafila wasu suka ce farilla ta yayi saboda haka yanzu idan ya koma zai je ya ja mutanen ki sallah zai ja su a matsayin nafila ne su kuma suna ne suna farilla wasu kuma walibai suka ce a'a ba zai yi ba sai dai ya zama sallar da yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nafila ne sannan in ya je zai yi da sa sai ta zama farilla to kun ji sabanin da aka yi kuma kowa ba wanda ya zo ai ba mu'azu aka yi fira da shi ya fattara ba sannan ba masu sun yake to kai mu'azu sallan nan da kai da ni sunan ta labu malamai ne suka fahimci haka suka yi istinbabi to waɗanda suke ganin cewa mu'azu ya ji ya ba an saba sallar farilla ne ya zo zai ja mutanen sa sallar nafila to sai suke ganin ya halatta mai nafila ya bi mai farilla ya bi mai nafila sallah mai nafil mai farilla yafi mai nafila sallah domin mu'az yanzu nafila yake yi da ya zama liman su kuma mamunsa me suke yi farilla suke su kuma wadanda suka ce a'a ai nafila ya je yayi tare da manzo Allah sama tunda yayi nafila yanzu idan ya zo zai yi zai ja mutanen su sallah farilla ce saboda ka asali mai farilla shine ya halatta mai nafila ya bi shi sallah kamar yadda kuma ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam an gama sallah sai wani ya shigo masallaci manzon sama ya ce wa zai ba wa zai ma wannan sadaka shikenan sai sayyidina abubakar ya ce ni ne so daga wanjan suka yi sallah tare da sayyidina abubakar to akwai wannan matsalar matsala ce mai rigima sannan asali na biyu bayan waɗannan sun <coughs> kwatanta da sallar tsoho da ake yi a cikin sigogin sallar tsoro da suka zo guda goma sha ɗaya hadisai sun zo har kala goma sha ɗaya da suke bayani akan sallar tsoro akwai inda liman zai yi raka'a ɗaya shi ke nan sai ya kyala mamu su kuma sai su ƙarasa raka'a su sai su sallame da kansu sai wasu su zo su kuma sai ya ƙarasa da su sai ya sallame tare da su to sai suka ce ai wannan sun sallame liman bai sallame su ba to tunda sun sallame kafin liman bai sallame su ba kenan ya halatta akwai inda mutum zai iya sallama sallah liman bai sallame ba to shine suka kawo wannan anan ka zo ka bi sallar isha'i in kai raka uku ka zauna sai kai biyarka liman bai sallame ba kawai sai kai ka sallama kanka sannan kuma ka sake hawan feda sai ka samu ɗaya a ɗaya wannan matsala ce mai rigima an sha min wannan tambayar kullum idan aka yin ce ni ina tare da malaman da suke cewa kada a in ka zo masallaci ka tarar da ana sallar isha'i ba kai magariba ba to cikin kwanciya hankalinka koma kai sallar magariba ka in kai sallar magariba ka iyaka abin da kai kai kadai sai ka zo ka samu sallar isha'i in Allah ya kaddara maka ka samu in limamin baya karatu da wuri da sauri da sauri in kuma ba kai sa ba shikenan ka rasa magariba ka rasa isha'i shikenan ka kubuta daga sabani amma kai ibadar da za a yi ta rigima kanka malamai suna cewa al-khuruj min al-ikhtilaf mustahab idan aka yi sabani to inda yadda zaka kubuta daga sabanin nan kakka shiga sabanin to shi aka fi so kai so da kame wannan tambayi ina ba shi shara kada ya haka eh, ya riga ya haka shi ta yi amma dai kada ya sake yin haka ne